To madalla sai kashi na biyu na labaran. shalkwatar tsaron najeriya ta ce dakarunta sun kashe 'yan ta'adda 82 tare da kama guda 192 suka kuma ceto mutane 93 da aka yi garkuwa da su a cikin mako guda da ya wuce a sassan kasar daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar manjo janar marcus kange ya shi ne bayyana haka abuja yayin da yake yi wa manema labarai bitar nasarorin da dakarun kasar suka samu kange ya ce dakarun sun kuma kwace ɗimbin makamai da ababen hawa daga 'yan ta'adda a samamin da suka yi daga ranar 14 zuwa 21 ga watan fabrairu a yau muna najeriya inda gwamnan jihar filato a najeriya kaleva mutfuwang ya sanar da haramta ayyukan haƙar ma'adinai a fadin jihar matakin da ya ce ya ɗauka da zumar ɗada kila matsalar gurɓatar muhalli da ƙalubalen tsaro da saka addabi jihar gwamnan ya bayyana haka ne a wani taron masu ruwa da tsaki a yau asabar a gidan gwamnati da ke jos babban birnin jihar mutfuwang ya ce wannan mataki zai kuma rage kwararar bakin haure ba bisa ka'ida ba da kuma ci da gumin kananan yara da masu kamfanonin haƙar dina yake yi ghana na fama da matsalar bullar cutar da kwarara wadda ta ce ya yi sanadin mutuwar mutane 50 bayan da dubbai suka harbu da ita tun da farko cutar ta bulla ne a yankin akara amma yanzu ta bazu zuwa yankunan tsakiya yammaci da ashanti da kuma gabashin kasar inda daga ranar 16 ga watan fabrairu nan mutane dubu shida da ɗari ɗaya saka harbu da cutar to sai dai rahotanni sun ce duk da tsanantar cutar kokarin da ake yi wajen rigakafi da wayar da kai yana haifar da ɗa mai ido ana sauraron labarai ne daga nan sashen hausa na arafai gwamnatin rwanda ta caccaki matakin amurka na kakabawa wani ministan ministan ta takunkumai sakamakon hannu da take zargi yana da shi a rikicin da ake a gabashin makwabciyarta a kongo. a ranar alhamis da ta gabata ce Malam amurka ya ce ministan haɗin kan yankuna na ruwanda james kabarebe wanda tsohon jar na soja ne yana da hannu dumu-dumu wajen taimakawa 'yan tawayen m23 da take mayar da martani ma'aikatar harkokin wajen ruwanda ta ce waɗannan takunkumai ba za su kawo ƙarshen rikicin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ba tana mai bayyana su a matsayin rashin adalci. jamhuriyar demokaradiyyar congo ta saki wani jagoran 'yan adawa kuma na hannun daman tsohon shugaban kasar jean mark carbon kamar yadda lauyansa ya bayyana a jiya juma'a lamarin da ke kawo ƙarshen tuhume-tuhume da ake masa waɗanda suka hada da raina shugaban ƙasa kabun wanda ya taɓa zama mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasar ya shiga 'yar tsama da shugaba felix tishakidi a shekarar 2022 bayan da ya kaddamar da tasa jam'iyyar siyasa a watan agustan shekarar ta gabata aka kama shi aka kuma yanke masa hukuncin daurin shekaru bakwai a gidan yari. adadin kisan kai a afirka ta kudu ya ragu da kusan kashi goma a rubu'in karshe na shekarar da ta gabata kamar yadda ministan ayyukan 'yan sanda na ƙasar ya bayyana to sai dai ya ce a duk rana mutane 75 ake kashewa afirka ta kudu mai yawan al'umma sama da miliyan 62 tana daga cikin ƙasashen da ake samun yawan kisan kai a duniya a cikin wata ukun ƙarshe na shekarar 2024 mutane 6,953 ne aka kashe wato ya ragu da 757 a yadda aka saba samu a shekarun da suka gabaci wancan. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. hamas ta saki wasu yahudawa shida da ke cikin waɗanda ta yi garkuwa da su tun ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 mutane na ƙarshe da aka saki a ƙarƙashin kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta da ake sa ran za ta kai ga sakin Falasɗinawa da ake tsare da su a isra'ila sakin waɗannan mutane ya biyo bayan alhini da aka shiga kwanaki biyu da suka wuce sakamakon miƙa gawarwakin wasu yahudawa da aka yi garkuwa da su a gaza ga mahukuntan isra'ila shugaban ukraine volodymyr zelensky ba zai rattaba hannu akan yarjejeniya kan albarkatun ƙasa da amurka ba kamar yadda wata majiya ta shaidawa kamfanin dalancin labaran faransa lamarin da ke daga ayar tambaya akan bukatun amurka a yayin rashin jituwa tsakanin watan a yayin da rashin jituwa tsakanin amurka da watan kasashen biyu ke ta'azzara gwamnatin shugaba donald trump tana ta matsawa shugaba zelensky lamba akan baiwa kamfanonin amurka fifiko wajen aikin haƙar ɗan ɗanbin ma'adinan da ke ƙasar a matsayin takwici na biliyoyin daloli da ƙasar ta karɓa a matsayin gudunmawa a yakin ta da rasha a ƙarƙashin gwamnatin joe biden mai baiwa shugaba trump shawara a fannin tsaro ya sashen cewa zelensky zai rattaba hannu akan yarjejeniyar nan ba da jimawa ba to sai dai alamu na nuni da cewa zelensky ba zai yi yadda ake zato ba ma'aikatar tsaron amurka ta ce za ta rage ma'aikata 5,400 a matsayin wani bangare na kokarin da shugaba donald trump ke yi na rage ma'aikatar gwamnatin kasar to labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi